اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون waɗannan mashirkai masu karyatawa ba za su yi tunani a kan kansu ba ya Allah ya halice su ya daidaita su Allah bai halicci sammai da ƙasai ba da abin da yake a tsakaninsu sai don gaskiya bai halicce su don wasa ba sannan kuma ya sanya musu lokaci iyakantacci na dawwamarsu a duniya hakika da yawa daga cikin mutane suna kafircewa haɗuwa da ubangijinsu ranar alkiyama don haka ba sa tanadin tashi bayan mutuwa ta hanyar yin aiki na ƙwarai wanda Ubangijinsu ya yarda da shi.